ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم سنكم للي lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mai mai yawan jin kai ne ga raunana daga cikin muminai waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina bayan mushrikai sun azabtar da su sun fitine su ne cikin addininsu har sun kai ga furta kalmar kafirci alhalin zukatansu suna cikin natsuwa da imani sannan suka yi jihadi don kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya kalmar kafirci kuma ta zama mafi ƙasƙanci kuma suka yi haƙuri bisa wahalar jihadi lalle Ubangijinka bayan waccan fitanar da aka fitane su da ita da azabar da aka azabtar da su da ita har suka furta kalmar kafirci mai yawan gafara ne a gare su mai jin kai ne a gare su don ai ba su furta kalmar kafirci ba sai da aka tilasta su.